shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zango FM sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. sauraron mu kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau bakwai ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu magana ne akan sauya tunanin matasa dangane da turbar da za su hau a harkar siyasa nan gaba yayin da aka kafa sabuwar gwamnati a Najeriya. jama'a muna tafe da karin bayani. A makon da ya gabata ne aka naɗa sabon shugaban ƙasa a Najeriya. Matasa kuma sun bayyana fatan su ga sabuwar gwamnati. A cikin shirin namu ne yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da wani matashi mai neman sauya tunanin matasa domin ci gaban al'umma. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraron mu za mu fara shirin ne da tattaunawar da wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikra yi da bakon da ya gayyato mana a yau wanda zai gabatar mana da kansa. sunana sagir baba nationalist kuma ni ne shugaban kungiyar saisaita tunanin matasa na najeriya wacce aka fi sani da think credit forum a turanci yanzu haka mutane suna ta maganar an ga irin abubuwan da suka faru a lokacin siyasa da irin yadda matasa suka ba da tasu gudunmawa harkar siyasa amma da yawa suna auna su a ma'aunin cewa mafi akasarin matasa sun kare kan maganar banga ne da tallata wasu amma ba tallata kansu ko ba da tasu gudunmuwar ko shiga cikin harkar siyasa a dama da su ba ya kungiyar ku take kallon irin wannan a matsayin kur'ani kuke tunanin ya kamata a saisaita tunanin matasa babban kalubalen da matasan najeriya suke fuskanta ya ɗauki salo ne daga bangarori daban-daban idan ka duba matsalan tattalin arzikin ƙasa da ake fama da shi idan ka duba asalin yadda aka haɗa ƙasan kafin wannan lokacin najeriya idan ka duba a 1914 kafin wannan lokaci da aka yi amalgamation ba a san ma akwai wani abu da ya shafi bangaren musulmai da kristan su haɗu ko kabilu makamanta wannan zauna su tattauna wasu abubuwa makamanta wannan to wannan irin waɗannan abubuwan suna da tasiri matsala na cin hanci da rashawa wanda za ka ga hatta jam'iyyun siyasa a wurin maganin takara na shugabanni na jam'iyyu a matakin jam'iyya za ka ga cewa nan wurin ma ana gurgunta sha'anin matasa wadda ba a basu daman da ya dace hakanan idan ka kalli matsala na rashin aikin yi wanda miliyoyin matasa ba su da aikin yi wannan yana sa za ka ga suna samun rauni kamar wurin siyan fama-famai na takara hata a cikin jam'iyyu amma babban kalubalen da matasa da dama ya kamata su farka shine irin amfani da baiwan da Allah ya ba su na hikima babu wani wanda ya zo da wani kuɗi ko wani abin da ake ganin alfarma na gwamnati ko wani abu makamancin wannan rayuwar wannan duniya kowane ɗan adam akwai keɓantacciyar baiwa da Allah ya bashi wanda idan matasa sun yi amfani da shi kamar tsarinmu na cin gradin zorin fomulan da muke ba matasan najeriya musamman arewaci wanda nan ne ake samun koma baya ka ga matasa suna tallata 'yan takara a gama matakaran. ba wani makoma da ake ba su a taimake su ko da kwangila ko mukamai ko su damammaki na aiki ko wani abu makamancin wannan wanda mukan ba da shawara matasa ya kamata dole ne matasan najeriya sai sun fito da wani tsari wanda shine zai taimake su wurin yaƙi da maganan kuɗi da ake sawa a fama-famai ko wani abu makamancin wannan na farko su iya tsayawa a kowace jam'iyya komin eh, rashin ta ko wani abu makamancin wannan wanda akwai irin waɗannan jam'iyyu domin matasan su ne karfin kowace jam'iyya kuma su haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi ba a cikin kujeru guda hudu cikin kujeru guda bakwai da ake da su a tsari na mulkin demokradiyya kujeran kansila na unguwanku cikin gundumomi dubu ah, da ake da su a najeriya wajibin matasa ne su haramta ma kansu zaben ko da dan jam'iyyansu ne in ba matashi ba ne sannan kujeru da ake da suna na ciyamomin ƙananan hukumomi guda 774 wajibin matasa ne su haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi ba a wannan kujera a matakin ƙasa gaba haka na abin da ya shafi zauren majalisa na jiha wajibin matasa ne su haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi haka zauren majalisan wakilci na tarayya wannan kujeru guda hudu idan matasa suna so su samu makoma a siyasar najeriya wajibi ne sai sun sauya nazarin tunaninsu su daina tsaya suna duba wane ne da ya zo da babban mota waye ya zo da babban riga wane ne yake da kuɗi ana amfani da su wurin aibanta junansu a Najeriya za ka waye gari sai a ce maka matasa suna shashaye kwara nawa ne suke shashaye. Amma da 'yan siyasan ma ana ganin ko da matasan sun zo a ce ina kuɗin da suka zo da shi na siyan fom kuma suwa za su goya musu baya. Shi ne ke muka magana ai idan an siya fom din ko manyan suka siya wane ne suke neman goyon ba ai suna neman goyon bayan matasa ne maza da mata ashe kenan kuɗin karshe ina yake zuwa idan matasan sun canza tunanin suka yi amfani da irin hikima da dabarbarun da Allah ya ba su matsayinsu na 'yan ada ashe za su iya kwato ma kansu 'yanci domin ana amfani da karfin kuɗi da ƙarfi na maganan karfin jam'iyya domin a tankwara su wanda idan suka gane baiwan da Allah ya musu su ne karfin wannan jam'iyyar su ne karfin waɗanda suke takama da kuɗin saboda babu wanda ya zo da kuɗin nan duniyar nan a nan ya samu ta jikin wane ne al'umma ne ubangiji ya faɗa ya rizikun nasu bin nasi ashe kenan dukkan wani mai kuɗi da ya samu dalilin arzikin na mutane ne amma kana ganin akwai yiwuwar su matasa su cire kwaɗayinsu na kuɗi wanda ake ba su abin duniya su goya wani nasu baya wanda bai da komai a hannun shi shine muka ce a waɗannan kujerun idan ba su yi nazari akan wannan ba za su dawo ma cikin bauta idan sun yi nazari za su ga a shekarun baya a Najeriya ana samun ministoci 'yan shekara 20 da wani abu talatin da wani abu marigayi sorry tsohon shugaban ƙasa ba marigayi ba tsohon shugaban kasa yakubu gawon ya yi shugaban kasa ko auren fari biyu ba yau a najeriya idan matashi ya taso wanda yake wannan shekarun shekara talatin da wani abu shin zai samu dama kaga wannan wani abu ne da ya kamata su farka su gane kuma a irin nasarorin da matasa suka samar a wannan lokacin a yanzu waɗanda ake cewa matasan ba su cancanta ba su dace ba waɗanda suke da shekarun me suke iya samarwa da yawan su bacci suke a ofisoshin da gidajen gwamnati kuma da yawan suna kulle ofisoshin da aka gina da dukiyan baitulmali domin a taimaki al'umma a samar da ci gaba a rayuwarsu basi da yawan suna amfani da bambancin kabilanci da addini da jam'iyyun siyasa da shiyoyi wurin raba kawunan al'umma maimakon ɗinke ƙasan ta zama dunkulallen ƙasa najeriya wadda za a yaƙi da cin hanci da rasha ga miliyoyin matasa na waɗanda suke gama makarantu a secondary school tertiary institution da shauransu ba su da makoma na aiki wanda kuma haƙƙin gwamnati ne na wajibi ta samar da aiki ga waɗanda suke karatun zamani da waɗanda ba su ba kuma duka waɗannan ƙalubale ne da yake fuskantar ƙasan idan ba mu sani ba cewa akasari da muke ganin matasa dubbanninsu suna zaune a unguwanni ba aikin yi babban kalubale ne ga kasan domin ba a daina haihuwa ba kullum ana haihuwa ina kamfanonin ake samarwa ina masana'antu ina shauransu idan kuma za a yi ta recycling leadership tsofaffin waɗanda suka gama kullum matasa suna goyon bayan sai wane sai wane ku yaushe ne za ku yaushe za ku samar da makoma ta yadda za ku samar da sabbin dabarbaru da sabbin tunani na ci gaban kasa tsohon shugaban kasa malam Muhammadu Buhari ya yi gwamnati duka yana shekara talatin da ya yi minista yana shekara nawa ne ya shugaban kasan shi na farko bai wuce shekara arba'in ba bayan shekaru talatin aka kara zaɓo shugaban kasa wannan ba ci gaba ne koma baya ne kuma abin mamaki abin kunya za ka ga matasa a yanzu wai suna cewa wai a dawo musu da babansu wannan kuskure ne Najeriya ya kamata ta wuce gejin da matasa za su rika tunanin su ba za su iya yin komi ba saboda kawai wasu sun yi amfani da kafafen watsa labarai wurin sauya fasalin tunaninsu wurin dakubar da su su dakusar da kwakwalwansu suna kai kanka kai maganar matasan nan suna cikin halin damuwa akwai talauci akwai jahilci ba ganin iya yadda za a je ana nuna musu hankalinsu da yana can abin da za su samu su rayu ina masu ilimi shi yasa muka faɗa musu abin da za su iya ganewa a takaice komin jahilcinka ka san cewa idan baka zaɓi a kansila unguwanku ba dole za a fitar da matasan kuma dalilin irin waɗannan kafafe da kuke ba mu dama za mu godiya ga boa irin gudunmuwan da take bayarwa a tsari na mulkin demokradiyya da ci gaban ƙasashe masu tasowa a afirka wannan ya sa da yawa tunanin jam'iyyu za ka ga a yanzu ba su tsaye da waɗanda shekarun su ya haura na matasa a kujerun kansiloli ga wannan duka ci gaba ne kuma idan ka kalli hatta ko a jihar kaduna za ka ga da Yanda ake samun ciyamomi waɗanda suke da shekaru mai yawa za ka ga yanzu an fara samun masu karancin shekaru ashe kenan irin gudunmuwan da irin kafafe irin naku suke da wurin yaɗa manufofi da yadda dabarbarun da za a samu ci gaba ashe saƙon yana kaiwa kuma ana samun ci gaban da ya dace shi yasa sai dai mu ci Allah ya saka muku da alheri kuma lokaci yana nan zai zo wanda kai wanda ba matashi ba ma idan an ce maka ga kujeran kansila ko ciyaman ko majalisan jiha ko majalisan wakilci na tarayya ba za ka karba ba domin ka san ba za ka ci ba domin kullum al'umma ƙara wayewa suke kara gogiya suke ka duba fasalin siyasa yanzu ka duba jam'iyya kamar a nan jihar kaduna a 2015 da karfin shugaban kasa malam Muhammadu Buhari da barin jininsa amma da ƙuri'a dubu ɗari shida jam'iyyar da take da dan takara mai farin jini irin shugaban kasa Malam Muhammadu Buhari ta kada jam'iyyar da take da gwamnati a 2019 da aka dawo sai kur'a ya dropping da ƙurin ƙuri'a dubu ɗari hudu sai ya zama da ta shallake da ƙuri'a dubu ɗari biyu da wani abu da aka zo yanzu 2023 za a yi zaɓe ka duba da ƙuri'a nawa aka tsallake da ƙuri'a dubu goma sha wannan yake nuna ashe siyasa tana ƙara buɗewa al'umma suna ƙara wayewa akwai ƙalubale da shauran abubuwa makamantan wannan kuma duk da cewa za ka ga akasarin mutanen jihar kaduna musulmai ne kuma 'yan takarar da aka tsayar a jam'iyya mai gwamnati jam'iyyar abc musulma ne da musulmi wanda kaga idan za su zaɓa zai zama na cewa kaga su ne kamata samu akasari amma za ka ga cewa wannan yake nuna maka yanzu ma addini ya yi rauni ba a bai cika tasiri ba kuma al'umma suna ƙara wayewa suna duba wani irin shugabanci ne zai samar da ci gaba banda kyakkyawan zato da ake mai wasu 'yan takarar ma za ka ga cewa ba za su samu kujeransu ba ashe matasa ya kamata a ce sun farka ne su duba su menene makomansu menene ribansu a tsari na mulkin demokradiyya kasuwa ce ta biyan bukatan shugabanni da waɗanda ake shugabanta ku a matsayin ku na matasa wanda ku ne kuke da akasarin ƙuru wanda ku ne kowane ɗan takara da jam'iyya suke takama da yawansu da ƙarfin ƙuri'un su wurin samun dama su tsoma hannunsu a cikin dukiyar baitulmalan al'umma ku menene makomanku sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ka ci gaba tattaunawa. akwai masu fargabar cewa irin matasan da kake ganin an gwada a baya irin su tsohon shugaban kasa yakubu gawan da irin shi shugaban kasa yanzu da ya gama tsohon shugaban kasa muhammadu buhari lokacin da ya gwamna da sauransu a zamanin su an ga tasirin matasa amma suna fargabar cewa matasa irin na yanzu ko an ba su ma za a sha mamaki domin an dan gwada wasu a gwamnoni ko wasu mukamai sai a ga kamar matasan ba sa abin da ake sare to su dattawan me suke ai kamata ya yi da ake magana ana sukan matasa da yawa ana amfani da kafafen watsa labarai ne kawai wurin bata mu suna ba abin da matasan najeriya suke na barna ko shaye-shaye ko badakala wanda waɗanda suke wuce shekarun matasan ba sa yi shaye-shayen ne cin hanci da rashon ne amfani da ƙarfin gwamnati fiye da kima a tabbatar da cewa sun azurta kansu da dukiyan baitulmalan al'umma wanne ne ba sa yi a ciki idan ana ganin matasan ne ko kuwa sharholiyar ne ba sa yi ko wani abu makamancin wannan ashe da yawa abin da ake yadawa da sunan matasa batanci ake domin a tauye matasan a sa musu fargaba a junansu a sa musu kiyayyen junansu da hasada da junansu wanda za ga matashi dan uwansa matashi zai iya fitowa takara wai sai ce wai kamar wane ne zai fito wanda a Najeriya an yi minista dan shekara 25 Allah ya ji gan dan masanin Kano yana shekara 25 aka bashi ministan mai shin ku je ku duba ƙasashe ma irin su London da America matasa guda nawa sun rike manya-manyan mukamai kuma sun tafiyar da shi a ƙasar nan idan ana maganar ilimi ne ko wani abu a ƙasar nan muka ga shugaban ƙasa yana ci wanda ya shugabancin ƙasar nan ba ɗaya bai karo na biyu ko mu ce ya taho ma ya yi tenuwa na ɗaya ya yi na biyu ana ba shi takardar sakandare ashe kenan ba wai maganan kwali ne matasan nan ba su da shi ba ilimin ne ba su da shi ba ba gogewan ne ba su da shi ba duk wanda yake cewa ya matasa ba su da shi shine bai da gogiya a faɗa min shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman na ƙaramar koma wanda yake zama ya bajet da kansa ko wanda ya zama na yake gudanar da wani abu na kudurin doka ko wani abu da kansa abu ne wanda baiwa ne na al'umma daban-daban a unguwanku yanzu an baka shugabanci an baka dukiyan bai tunani baka san cewa ba wutar lantarki baka san cewa ba ruwan sha ba baka san cewa ba hanyoyi ba baka san cewa ba makarantu ba baka san cewa ana bukatar ingantaccen tsari na muhalli da abubuwa na sana'o'in dogaro da kai da shauransu ba sai an faɗa maka wannan ba wani abu ne daban da ake faɗi idan mun kalli najeriya ko zaurukan majalisu ma lokacin ma da waɗanda ake ɗauko su ko makarantar bokon basu ba ana duba waɗanda suka san me suke ne a ilimin addini da kishin al'adu da yankunansu ka duba shi ne ake samun ci gaban da ya kamata aka san muhimmancin mutane wannan duka abu ne wanda ake kirkiro shi domin a tauye matasa a dan da su a cewa ba su da years of experience experience din yawanci da kake ji gogewan na satan kudin jama'a ne yanda za a canza a kuɗi ko a sa sibili a ƙara ko a wani abu duk shekarun da ake yi da ake zagin matasa a faɗa min wutar lantarki ya tsaya a najeriya ruwan sha ya tsaya a tsari na kamfanoni ya tsaya shin akwai wani ingantaccen tsari na tattalin arzikin ƙasa ko wani abu na ci gaba yawanci ƙasan an raba ta ne akan maganan bangaranci na addini da ƙabilanci da abin da ya shafi yare da wasu abubuwa makamantan wannan kuma a ƙasan da ya zama muna da ƙabilu fiye da guda ɗari biyu da hamsin a Najeriya muna da shiyoyin siyasa guda shida muna da jam'iyyun siyasa guda goma sha takwas mutane daban-daban akwai manyan addinai guda biyu Christianity da, uh, Islam to duka irin waɗannan abubuwa ne wanda ashe abin da ake bukata shine ya za a ɗora ƙasan a turba kuma ko an ƙi ko an so waɗanda shekarunsu ya tafi ɗin nan sun tafi kenan saboda akwai yaranta akwai tsufa akwai lafiya akwai rashin lafiya duk yanda ka kai da abin ka wani lokaci sai ka bar wannan wurin idan ba ka raini waɗanda su taso su mai gurbin ma ƙarshe kana cutar da ƙasan ne kana cutar da zuriyanka da iyalinka da waɗanda za zo a bayansu kuma baka isa ka sauya ƙaddaran da Allah ya ƙaddara ba tunani irin wannan na cewa matasa ba za su iya yi ba ko an gwada wasu felin ko wani a makamancin wannan ko bata matasa suna duk ba zai samar da ci gaba a kasan ba ashe kamata ya yi shugabanni su ɗauki najeriya a matsayin kamar gidansu ne da iyalansu ya za a yi su haɗa kan yaransu da suke da mabambantan fahimta da ɗabi'u da barbaru da hikima da baiwa daban-daban ta yadda za amfani zuriyan ya zama na zuriyan ta zama mai albarka wurin samar da ci gaba a ɗora wani ɗan ba domin tabbatar da cewa duk mukamin da za a bayar a matakin ƙasa ya zama na ko jiha ko karamar kuma aƙalla a yi 60-40 ko 70-30 a ɗauki matasa kashi saba'in dattawa kashi talatin ko matasa kashi sittin dattawa kashi arba'in domin a riƙa rainon waɗannan matasan ta yadda za su gaji shugabanci da wakilci a matakai mabambanta domin tabbatar da cewa an samu ci gaban da ya kamata a ƙasanmu Najeriya wanda ƙasa ce wanda mun fi kowace ƙasa na baƙaƙen fata a duniya yawan al'umma. Mun fi ƙasashe da dama na duniya yalwan arziki amma abin mamaki da abin tausayi za ka ga yawanci idan mun tashi ɗauko shugabanni gajiyayyu muke ɗaukowa da sun riga sun gajiya kamata su je su huta ne su bacci wannan yasa za ka ga komi namu yana tangal tangal kai kana ji a jikinka baba nationalist cewa akwai wani lokaci ko wata rana da matasan nan dai da ake cewa suna da matsala za su iya zuwa su kawo sauyi da ake nema a cewa ga matasa suna wani abu wanda shi ake sare a gani a ƙasa kwarai da gaske daga ranar da matasa suka fahimci su wane ne su ya karfin su yake a cikin tsari na mulkin demokradiyya kowa kashin shi ya bushe za su zo su rike kasar nan su tabbatar da sai sun samar mata da makoma mai kyau kuma muna faɗa musu tsari na mulkin demokradiyya shugabanci da wakilci ba badawa ake ba kwata ake yi matasa wajibi ne su tashi amfani da hikinkiminsu da dabarbarunsu da bai wanda Allah ya keɓance su da shi. Kwata ake ko zaɓa. Kwata ake yi. Ko zaɓa Kwata ake yi. A demokradiyance ta hanyar ƙuri'a. Ai ba dambe ba ne. Ƙuri'a ne ake amfani da shi kuma suna da wannan ƙuri'un. Ka faɗa min idan an je rijista ko a layin katin zaɓe ko wani abu kamanci wannan za ga akasari matasa ne. Ashe kenan idan sun amfani da yawan ƙuri'unsu da damakinsu kuma ka duba ka san waɗanda suke jefa ƙuri'un duka ƙwarano ne a Najeriya har yanzu ba a taɓa jefa ƙuri'a kashi hamsin cikin ɗari ba kenan ashe akwai akasarin mutane waɗanda sun yi rijistan katikan zaben nan sun ajiye su a gida wanda ba haka ya kamata kuma matasa daga ranar da suka farka a cikin gundumominsu suka sauya basiransu suka yi amfani da hikimansu wurin haramta ma kansu zaben duk wani wanda ba matashi ba hikiman wannan tun suna zaben bara gurbi a matakin kansila ciyaman dan majalisar jiha da dan majalisar wakilci har zai kai suna zaben nagari domin kullum gogewa ake wayo ake ana canza dabarbaru da fasahohi da tsare-tsare na yadda za a gudanar da harkoki a mulkin demokradiyya kuma hikiman wannan shine duk wanda ya kansula ya samu dubaran da zai iya zama a zauren majalisar jiha ya kalubalanci gwamna kamar yadda ya kalubalanci ciyama na karamar hukuma a matakin karamar eh, hukuma hakanan wanda ya je majalisar eh, jiha zai iya zuwa majalisar wakilci na tarayya kalubalanci shugaban kasa ya kwato haƙƙin al'ummansu kaga majalisar wakilai na tarayya zai zama da matasan da suke wannan guda 360 eh, dattawa guda 900 za ka ga cewa za su wakilci matasan da suke ƙananan hukumomi 774 matasan da suke zaurukan majalisu 36 da ake da su a Najeriya za su wakilci matasan da suke ƙananan hukumominsu a, a, matakin gwamnatin jiha domin su nuna ma gwamnan jihansu ga matsalolin da yake fuskantar matasansu kuma ga irin yadda za a warware waɗannan matsalolin haka na a ƙananan hukumomi duka idan an farka an yi wannan sun bar ma dattawa waɗannan kaso guda uku ma'ana kujeran gwamna kujeran majalisar dattijai da na shugaban kasa a bar musu wannan saboda su ne suke da gogewa na shekaru da a dattaku irin wannan su ma ba kowanne za a zawa domin akwai tsaffi akwai dattawa a ƙarshe wanda sako za ka aiki wa matasan wannan ƙasa ko nahiya ma gaba ɗaya. Wajibi ne a ƙaurace ma shaye-shaye da fatocin miyagun ƙwaye da bari ana amfani da su a harkokin bangan siyasa ma'ana me kaza ya buge da da kai da kafa kaga wannan ba karamin kuskure bane kuma wajibin su ne su mai da hankali akan muhimmancin ilimin boko da na addini domin ilimin hannun hagu ne da hannun dama kowanne yana da mahimmancinsa kuma su daina bari ana amfani da bambancin addini da yare da kabila da abin da ya shafi eh, jam'iyyun siyasa wurin raba kawunansu ya kamata su gane cewa siyasa kasuwan bukata ne na shugabanni da waɗanda ake shugabanta ku 'yan dangwale idan har jam'iyya tana da manifesta ɗan takara zai fito da nashi manifeston ku wadda kuke 'yan dangwale masu zaɓe registered voters menene manifesto ɗinku kuma ku sani cewa shugabanni tun daga shugaban ƙasa kansilan unguwanku gwamnoni da shauransu duka babu wanda yake yin aikin da yake kyauta kuma ba alfarma ba ne a gina asibiti ko makarantu ko hanyoyi ko a samar da aiki ko wutar lantarki ko ruwan sha daman dalilin da yasa kuke jefa ƙuri'u wurin zaben shugabanni da wakilai kenan domin a gudanar da aikin da kuke bukata da dukiyanku na al'umma na baitulmali kuma duka waɗannan mukamai da ake zaɓa na gwamnati matakai guda bakwai aikin albashi suke yi daga su sai 'yan eh, agola da ake ɗauko su ma'ana apprentice su zo su ci arziki wajibi ne a buɗe muku ofisoshi na gwamnati ofisoshin da aka gina da dukiyar baitul malam al'umma ku shiga ku ba da shawarwari ku yi maganganun da ya dace wurin samar da ci gaba ga kasan ku kuma a yawaita yin makasan addu'a da fatan alkhairi maimakon zage-zagen shugabanni kuma waɗanda suke fatan cewa tsofaffin shugabanni cewa suna fatan su ga bala'i ya faɗo domin su ce gwanda wani tsohon shugaba muna fatan Allah ya nuna musu abinsu a kansu mu ba za mu ga mummunan makoma ba najeriya da kasashenmu na afirka za su samu ci gaba da dan allah ko da wasu tsofaffin shugabanni ko babu su kuma muna fata allah ya yi mana kunci da damuwa da talauci da ta manya da ƙanana kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyarmu a ghana hawa abdulkarim yan pioneer a filin kwalamar mu da bakuwar da ta gayyato mana. Wayo Allah wasu kasashe ana cin kwakwa ne ba sai da ake miyan shi ba ko rogon nan fa wasu kasashen ana ɗaya barewa ne kawai a saka tukunya a ci da yaji ba san mm. yadda ma ake gyara rogo a yawa a gyara rogon ma ka dafa mm. ka ɓare ka kankare bayan rogo ka raba saka ka cire wannan igiyar mm. ka yanka shi daidai wa daida yadda kowa ya gani zai yi sha'awanci wasu garin ba aka bane da dogon shi wannan rogo sai wankewa sai dora haka ne muna gani ai to yau wai yanzu ya zaki muna bayani kan wannan sakwara da miyan kwakwa to sakwara dai yanda na nuna haka din dai ne ake sakwaran to sai dai miyan kwakwa shi wannan kwakwan da ake manja da shi hawa kin ga in kin same shi zaki wanke shi tas sai ki sa a tukunya ko a sanya ya ki kawo kin san muna da kantosi ban san sunan shi cikin hausa ba yana nan ƙanana ne shi ma kamar yalo amma maganin jini ne to in kana so wannan wannan green nan suna da dan ɗaci ɗaci gare su sai suna da aka ce na maganin jini sosai in jinin ma ya je kasa kana iya kamar kaɗa ka tace ka sha nan da nan zaka ka samu jininka ya komo to sai ka sa ɗan kaɗan ciki sai ka sa ruwa sai ka sa gishiri kankani don saboda wani kwakwan ya daɗe saboda kar miyan ya ta kama baki ke san manjan da bai da kyau yana kama baki to za ki dan sa gishiri kaɗan amma ba mai yawa ba sai ki ɗora a kan wuta kwakwa dai da ya nuna ba sai kin tambaya ba kowa ya san da huwan kwakwa kamshin shi ma ya ishe ki nuna miki ya nuna sai ki samu turmi ki tsame shi cikin ruwan ki sa a turmi ki daka hayyar da ku amma fa ba za ki fasa da 'ya'yan ba ne za ki daka ne wannan abincin ya rabu da 'ya'yan to in kin gama dama kin ɗan ɗora da dan ruwanki in kin kwaso sai ki sa ruwa mai dan dumi da ruwa mai sanyi daidai yanda dai zaki ki sa hannunki ki dama to in kin dama kin cire tukan sai ki kwashe shi ma ƴaƴan kwakwan sai ki tace shi in kin tace da mataci tacewan farko kenan to lokacin kin dan zabki naman ki in kifi zaki amfani da shi inda menene duk zaki iya shi ma komi ana iya sawa ciki zaki iya ki hada nama balle in kin da kan rago ko kan shanu ko kafan shanu subhanallah ya fi daɗi to dama ya ɗan zabku sai sa ruwan na miyan nan da kika tace sai ki kawo ki zuba a ciki ki wanke tumatirin ki ki jejjefa a ciki albasan ki ki sa a ciki tankon ki ki sa a ciki in ya tafasa kin nura tumatirin ki ya nuna sai ki kwashe inda injin zaki nika inda asanka zaki nika sai ki sa ki nika har ya nuku to lokacin sai ki kuma ƙara nika albasa da garlic da citta ki zuba a ciki ki sa magin ki daidai gwargwado ki kawo gishirin ki daidai gwargwado to in ya fara tafasa zaki ga yana da kumfa so kina lura kumfan nan na bacewa mai na tasowa kunfan nan na bacewa mai na tasowa haki ga kumfan ba ko daya sai ki dan bari ya kara tafasa kaɗan don miyan kwakwa in bai nuna ba yana juya ci sai in ki bari ya nuna sosai sannan ki sauki gaskiya miyan kwakwa duk wanda ya ci sai ya nema in ki iya yi wannan miyan kwakwa in ki ci sakwara in ya rage da safe za ki yi ki dafa shinkafa ma ki ci da shi. Masha Allah miyan kwakwa kenan da sakwara. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa zahar Aminu Fage sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗinsa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.